DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro barkamu da kasancewa tare a cikin wannan shiri wanda ke amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Kuna tare da Zulaiha Abubakar Kibiya. Amsoshin ku zan jama'a takardunku. kiran ku maza jama'ta ku zo jami'in da na ba ku amsoshin takardun ku. Na yi kira ku buɗe akwatin rediyon ku ku saurare mu jamis ku karkata duka kunnen ku. To madalla sai kuma tambaya ta gaba. wacce ta fito daga Sani Malam Maduri. Shin tafarnuwa na maganin wasu cututtukan? Ga Dr. Sa'id Zakari, ƙwararren likita a asibitin jihar Kaduna. Tafarnuwa dai kwanson ƙasa ne don yin albasa. Akwai sinadaran da Allah ya tattala a cikinsa, amma daga abubuwan da aka binciko, akwai nau'in halittar da ke ciki wani sinadarin da ke cikin wannan tafarnuwa. wadda yake kasancewan shi a cikin jini idan aka tauna shi ya narke shiga cikin jini yakan je duk kitsen da yake cikin jini zai farfasa shi yadda zai dunkule wanda zai har ya je samu yin barna a wani guri zai karkatsa wannan wannan bannan ba zai yiwu ba sannan kuma kaurin da jini yakan yi yakan sa jini ya dan tsinke ta yadda jini zai iya shiga ko ina da ina wannan shi ke sawa yayin da mutum ke amfani da tafarnuwa akai-akai yakan sa irin gaskamin da kan taru a hanyar jini wadda kan sa a hankali jini hanyar jini ya toshe wannan da wuya ga wadda yake amfani da tafarnuwa da wuya ga yana samun wannan saboda zai je dinga tsinki wannan ana ce shi atherosclerosis wannan gaskamin da yakan je ya manne a cikin hanyar jini har ya toshe shi zai dinga bi yana wanke shi yana wanke shi yana wanke shi sai ya kasance hanyoyin jini sun yi tangaran sakamakon haka hawan jini maza za ga ya ƙasa. Likita waɗanne cututtuka ake amfani da tafarnuwar domin su? Ba ma kawai hawan jini da ciwon suga ba, hata ciwon gabai, hatta ciwon jiki, hata ciwon sanyi. Wato sinadarin da ke cikin wannan halitta wannan tafarnuwa an lura cewa bincike ya nuna yana da tasiri akan nau'in kwayan halittar bakteriya da virus yayin da aka fahimci cewa ma yana da wani kaifi da zai iya kuratsa wato Allah ya wani tattali jini bai shiga cikin kwakwalwa ana ce mashi blood brain barrier to amma akwai sinadarin da ke cikin tafannuwa wadda yake iya ratsa wannan kariya da aka Allah ya tattala tsakanin kwakwalwa da da, da hanyar jini. Akwai ilonin da tafarnuwa kan yi a jikin ɗan adam kuma yaya ya kamata a ci ta tunda za ka ga wasu suna cin tafarnuwa kullum. Komai yawa yakan yi yakan yi banna. Yakan sa idan har ya shiga cikin kwakwalwa ya yi da yawa yakan kawo wani tasiri a cikin kwakwalwa ɗin yana ɗan damage ɗin wasu daga cikin kwakwalwa da bangaren kwakwalwa. Wato tafarnuwa in so samu ne a ci shi mustaɗa'a kuma akai-akai domin an lura idan ka ci tafarnuwa ya kasance idan aka ɗebi tsokan jikinka aka tatsa a ga yawan tafarnuwan da ke cikin jikinka ya kai gram ɗaya a kowane kilo ɗaya na tsokan jikinka to wannan alama ne cewa zai iya yin dameji to amma idan kaman aka tatse a ga kaman ɗigo ɗaya da ɗigo biyu da biyar wato 1.1 da zuwa na wannan extract wato wannan sinadari na na na, na tafannuwa a cikin jininka to wannan jikinka haka yake tole zai ina amfani shi kwai da gaske wannan mizani wannan ranji na wannan sinadari a cikin tafannuwa a cikin jiki yakan bunƙasa kariyan jiki yakan gyara kaifin yadda ma hanta take aiki kamar yadda idan yi mata yawa yakan je lalata hanta din amma in a cikin wannan mizani na yadda hanta take aiki zai inganta hatta da jijiyoyi suke aiki zai inganta hatta yadda kitse yake taruwa a cikin jikin mutum zai je zuwa a tattara shi wato shi kansa eh, eh, tafarnuwan kansa kenan akwai kuma sinadari a ah, nau'in yadda ake yake ake hada shi da nau'in mm, abubuwan shi ma yana da tasiri shi daban ba amma muhimmi yadda muna magana akan shi kansa tafarnuwa din shi kansa wa'in abubuwa yana tasiri akan yana tasiri a bangarori da dama ba ma a jikin bil'adama kawai ba yanzu da za ka samu tafarnuwa ka jajjaga shi ka hada da gishiri ka aje irin tsakadin nan tana ci za ta mutu ko bushin ma ya harbe ta za ta mutu to tasirin daga tafannuwa yake kenan in fa an lura ma cewa inda tafannuwa yake naso na ruma bai cika zuwa gurin ba to wa'insu wa'insu baiwa da Allah ya ma tafannuwa wadda ke idan mutum yana amfani da shi kuma da wuya kai an ce sanyi ya kama shi. To da fatan waɗanda suka aiko da waɗannan tambayoyi sun ji amsoshinsu kuma da haka shirin na wannan lokaci ya kammala. A madadin wakilinmu na Kaduna Ibrahima Yakubu nake cewa mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.